mu da sake saduwa a wannan shiri mai take lafiyan dabbobi daga Farm Alert. A yau zan yi magana ne akan gastritis wato cuta da yake sa cikin dabbobi ya ringa kumbura ya dinga ciwo ko kuma ya kawo musu raɗaɗi a cikin da kuma kananun hanji. wannan cuta ana iya samun shi ne idan ya ci abincin da ya kasa narkewa kamar su kusa su leda su katako ko kuma dabba ya ci abincin da ya wuce gona da iri wato overfeeding ko kuma idan dabba ya sha magani da ake sha ta baki irin su NSAID wato anti-inflammatory medication duk wayannan yana kawo uh, cutar gastritis abubuwan da za ka gane ko za ki gane dabbanki ya kamu da wannan cutar gastritis shine dabbanki zai ringa nuna alamomi na zazzabi sannan kuma rashin cin abinci gudawa amai ciwon ciki dabbanki zai rame sosai sannan kuma dabbanki kuzaharin shi zai ragu sosai duk wayannan alamomi ne na gastritis idan ka kalla ko kika kalla dabbanki ya kamu da wannan cutar gastritis maza maza ku hanzarta ku je asibitin dabbobi domin agaji ko kuma ku yi comment a kasan bidiyon nan kar ku manta ku yi liking ku yi sharing a kafafen sada zumuntanku na gode sai anjima jima